A shirinmu na raha a yau dara ce za ta ci gida domin kuwa za mu baku labarin wani dan kwaya da ya ce shi yake rufe tasha da zarar an tashi a gidan rediyo. Wanda muke ɗauke da shi na wani dan kwaya ne. Sannan yana nan kawai sai ya dare da dare ya tsala yana cikin tafiya kawai sai 'yan sanda suka tsare suna tsare shi ta ce kai malam ina za ka a tsohon daren nan. Ce wallahi gidan rediyo za Gidan rediyo eh. ko me za ka yi bayan duk sun tashi amma riba an riga an rufe gidan sai ce eh a idan masu labaran nan sun gama sun tashi ni nake yin wannan shuɗin <laughs> shi ne nake hangare to su jarmai kadeji wannan dan kwaya da ya ce shi yake shu da zarar mun rufe ta sha baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya